Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 22 ga watan Nuwamban shekarar 2018 kan mitoci 16, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad Dalal da niya da kuma alfa rediyo na birnin kumasin Ghana. a yayin da duniyar gizo kuma za a iya samun mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ku makeri ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa babbar kotun jihar Kano ta jawo hukumar yaƙi da rashawa burki cewa ayyukanta na cin karo da aikace-aikacen hukumar yaki da rashawa ta ƙasa. Biyo bayan karar da Hajiya Aisha Muhammad Bello ta kai wa kotun. Za ku kuma ji Allah wadai da ake yi akan mataki da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta ɗauka na korar wani ɗanta da ya kai ƙara a kotu don ƙalubalantar ta. Muna kuma ɗauke da shirin na kasa da kuma sharhin jaridun Ghana sai kuma saƙonni da kuke bar mana bisa na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa ƙasar Saudiya jiya Laraba domin taimakawa wajen rage farashin mai kwana ɗaya bayan da ya ce Amurka ba za ta juya wa Riyadh baya ba duk da alhakin kashe ɗan jaridan nan na ƙasar Saudiya da ke zaune a nan Amurka. Daga wurin shakatawarsa da ke Florida, Trump ya yabi Saudiya wanda bayan Amurka ita ce ƙasar da tafi kowace sai da albarkatun mai a ƙasashen ƙetare. Sabili da tura ɗanyen mai isasshe a kasuwannin duniya da ya taimaka wajen daidaita farashin mai. kafin ya tashi daga washington zuwa hutun ranar cika cikin trump ya shaida shaidawa manema labarai a fadar white house cewa batun tsaro da tattalin arziki sun fi batun kare hakkin bil'adama muhimmanci ya kuma ce juya wa kasar saudiya baya duk da kashe jamal kashoji da ake zarginta da aikatawa zai zama wani babban kuskure sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo a wata hira da tashar rediyo ta birnin kansas ta yi da shi ya kare matsayin Trump na goyon bayan Saudiya yayin da ya ce Amurka ta kakaba mutane goma sha bakwai da ake kyautata zaton suna da hannu a kashe kashoji takunkumi. Gwamnatin shugaba Trump ta ba da karun da aka girke a kan iyakar Amurka da Mexico izinin gudanar da waɗansu ayyuka da suka jibinci aikin 'yan sanda kuma idan ta kama su amfani da ƙarfi. Sakataren tsaro Jim Mattis ya ba manema labarai tabbaci jiya laraba cewa ya samu umarni dauke da sa hannun babban hafsan fada white house john kelly ba daga shugaba trump ba na sakarwa da karun kota su gudanar da aiki jaridar new york times ta buga rahoto jiya cewa wata takarda da ta fito daga hukumar tsaron cikin gida na nuni da cewa jami'an tsaron kan iyaka ba sa fuskantar wata barazana sosai daga bakin haure mai yiwuwa ne a kalubalanci ba sojojin izinin gudanar da ayyukan 'yan sanda a kotu. rundunar sojin ƙasar kamaru ta ce ta ceto ɗalibai tara da aka sace daga makarantarsu a ɗaya daga cikin yankunan da ake amfani da harshen ingilishi inda ake fama da tashin tashina wannan ne karo na uku da aka sace ɗalibai daga makarantu a yankin da ake amfani da harshen na ingilishi cikin wannan watan babban jami'in soji ntowo ndong kabalin ya ce sojoji sun kashe 'yan bindiga da dama jiya laraba a fafatukar kwato ɗaliban tara da aka yi garkuwa da su tare da malaminsu ya ce sauran mayakan da suka yi garkuwa da su sun arce 'yan bindiga sun sace ɗaliban ne da malaminsu ranar talata da yamma daga makarantar da ake amfani da harsuna biyu wadda ke kumba wani birni da ke yankin kudu maso yammacin ƙasar kamaru to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau ake bikin cika ciki a nan Amurka, ranar da Amurkawa suke haɗuwa da dangi su zumunci a wajen gagaruman walimar dare da ake gasa talotalo da kuma dafa waɗansu iri-irin abinci na musamman da ba su fai ake dafawa ba sai wannan ranar. Wani labari na nuni da cewa bikin cika cikin dai ya samu asali ne a shekarar ɗaya lokacin da mutanen da suka yada zango a nan Amurka suka yi bikin samun nasarar yin girbi na farko ta wajen harba bindigogi da mesa ruwa a plymouth jihar massachusetts karar bindigar ta da hankalin waɗanda suka fara zama a wurin sabili da haka suka fito domin su ga abin da ke faruwa da yake ba su iya komawa inda suka fito nan da nan ba sai aka rika girke-girke ana zama ana ci tare mai yiwuwa kuma da naman talotalo kasancewa akwai talotalo sosai a tsohon yankin na plymouth ko da yake amurkawa suna bikin cika cikin ranar alhamis ta hudu ga watan nuwamba masu ilimin tarihi ba za su iya faɗin ainihin ranar da aka fara zaunawa domin nuna godiya ga allah tare da iyalai ba sai dai a shekarar 1863 lokacin yakin basasa shugaba abraham lincoln ya mai da ranar ta kasance ranar hutu ta kasa da nufin haɗa kan kasar da yaƙi ya rarraba kawunansu bisa shawarar wata mace sarah josepha hale editar wata fitattar mujallar mata daga ƙarshe amurka tana kira da a gudanar da zaɓe mai sahihanci a demokuraɗiyyar jamhuriyar congo inda za a fara yakin neman zaɓe gobe na babban zaɓen da za a gudanar ranar juma'a a wata sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka heather newt ta fitar ta ce zaɓen da za a gudanar ranar 23 ga watan disamba zai ba demokuraɗiyyar jamhuriyar congo damar gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana da kuma miƙa mulki. ta ce gudanar da zaɓe karɓaɓɓe zai zama da taimako ga ƙasar ta kwango a fannin matsanancin kuncin rayuwa da ake fama da shi da jawo hankalin masu zuba jari ya kuma sa a sami zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar. Tun a shekara ta dubu biyu da goma sha shida ya kamata a gudanar da zaben amma aka sami jinkiri yayin da shugaba Joseph Kabila ya ƙi sauka daga karagar mulki bayan cikar wa'adin mulkinsa. sa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tumadalla babbar kotun jihar kano ta ce ayyukan kamawa da bincike da kuma gurfanar da mutane gaban kuliya kana da kwace kadarorin da ake zarge an mallake su ta hanyar rashawa da hukumar yaƙi da rashawa ke yi suna cin karo da aikace-aikacen hukumar yaƙi da rashawa ta ƙasa wato icpc Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. A hukuncin sa game da wannan shari'a a jiya Laraba da aka kwashe kimanin shekara guda ana yin ta alkalin kotun mai shari'a Usman na Abba ya amince da goma daga cikin muradu sha biyu na mai kara. Yana mai nuna fushi da ɓacin ransa kan yadda hukumar yaƙi da rashawar ta Kano ta yi da odar kotu. Dr. Nasir Adamu Aliyu shine lauyan mai kara. Kotu ta ce ta yarda cewa ita akanta general wannan miliyan ɗari da ake magana a wurin ta aiki ne halatacce take yi kuma abin da ta yi bai saba doka ba. Saboda haka ba daidai ba ne su kama ta su ce ta yi laifi. Kamar yadda mai kara ta nema cewa a duba ma a ga dokar nan tukun bata mai karo da dokar kafa ah, wato hukumar na yaƙi cin hanci da rashawa da kuma tattalin arziki ta ƙasa ba sai ta ce ta yarda. banda sashi na takwas kawai take ganin bai karo ba duk wani sashi bincikar ma'aikaci akan cin hanci kokarin kama shi akan cin hanci bincike irin waɗannan da suka danganta da aikin da ita hukumar eh, cin hanci da take yi cewa wannan hukuma haramu ne a wurin ta yi kuma ka ta kare an yi shari'a irin wannan kotun koli ta ce duk inda aka samu wannan karo tsakanin dokar kasa da kuma ta jiha ta jiha dole ta gafara saboda ka tayi la'akari da wannan ta ta amince da abin da mu muka faɗa cewa duk abin da suka yi wanda ya yi daidai aiki irin na ICC da EFCC sunansa haramtacce. Sai dai lauyan hukumar yaƙi da rashawar ta Kano barista Lawan Musa ya ce za su yi nazarin hukuncin. Ta wani fannin ba mu gansu da hukuncin ba ta wani fannin mun gansu da hukuncin tunda su kansu abin da suka nema ba ga baki ɗaya ai ya ba su ba domin rashin gamsuwa ba lallai wai ta sa ka ka ɗaukaka kara ba wani sa'in rashin gamsuwa sai ta sa ka ka koma ka zauna ka gyara zamanka domin ka fito ka yi abin ka daidai wannan lokacin kuma ɗaukaka ƙara za ka yi to wannan nazarin yanzu muke yi. kamar fannin da aka ce ita tsohuwar akanta janar kuke cewa ta sarrafa kuɗaɗen nan kusan miliyan ɗari ba bisa ka'ida ba kuma yanzu kotu ta ce haka daidai ne yana ciki. wannan fannin gaskiya sai mun duba shi tukunna mun gani domin idan ba abu ne wanda sai mun yi ƙarin wani abu a kansa ba to shi kenan za mu bar shi kuma abu ne wanda sai mun bincika sai mun ɗauka ƙara to za mu yi insha Allah. masu kula da al'amura a fannin dokoki da shari'a na ganin cewa duk da hukuncin kotun bai shafi sashi na goma sha takwas ba wadda ya baiwa hukumar rashawar ta kano ikon ba da shawarwari kan matakin da ya kamata a ɗauka akan wanda aka samu ya ci rashawa ko ya yi almundana da dukiyar gwamnati ta hanyar bincike amma hannu guda kuma hukuncin ya shafe hurumin gudanar da bincike akan irin waɗannan batutuwa bisa dogaro da cewa hukumar icpc ta tarayyar najeriya na gudanar da makamancin wannan aiki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria lallai shugaba a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu haka dai an soma yin da mai da martani akan mataki da jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta ɗauka na korar ɗanta da ya kai ƙara a kotu don ƙalubalantar 'yan jam'iyyar apc da dama ne suka garzaya zuwa kotu ciki har da gwamnan jihar adamawa to ko menene masu zuwa kotun za su ce akan barazana daga uwar jam'iyyar ta apc dr mahmud halilu ahmed mai lakabi mudi yana cikin 'yan takarar da suka je kotu wannan kwamiti da suke ikirarin sun yi yanzu na gwamnoni din nan shi ya kamata su yi a lokacin da ake sauraron koke lokacin da ƙofofin wannan rigingimu suna nan a buɗe da na jam'iyya da na hukumar zaɓe duk a buɗe suke a lokacin saboda ba su da niyyar gaskiya sai suka yi kwamiti na mutum shida suka ce duk wani mai korafi a duk najeriya su taru a gaban mutum shida to wannan abu ya bayar mutane kai kwarai da gaske daga nan za ka san jam'iyya kan kusan babu ita ma kawai rashin adalci suka yi institutionalizing suke suke suke abin nan a kanta kuma zancen a ce an naga kwamiti yanzu a gurfana a gabanta a je a ba mutane haƙuri bayan an ci musu zabi wannan mu ba mu yarda da shi ba za shi ma wani da ya tsaya takara a jihar taraba barista mb mustapha ya yi mamakin wannan mataki da jami'ar ta ce za ta ɗauka a yanzu kada manta shugaban ƙasa muhammadu buhari da kansa ya ce duk wani dan jam'iyya da yake da hujjoji na zuwa kotu bai hana shi bai je ya nema domin shi shugaba ne wanda muke tabbatin muke tabbacin yana da adalci shi yasa ya faɗi haka kamar irin mu yanzu ai an zalunce mu ba abin da ba mana ba amma an ba mu hakuri kuma mun yarda da hakuri mun yarda Allah zai rama mana wannan shine gaskiyar magana to wai ko me masana shari'a ke ci kan irin wannan mataki da wasu jam'iyyu ke dauka a Najeriya barista da Joshua Wigra wani masanin shari'a ya ko bayyana irin tanadin da doka ta yi. Alal hakika matakin da jam'iyya ta dauka na APC kan cewa idan dan jam'iyya ya garzaya kotu za ta yi masa kori eh, ba daidai ba ne a bisa doka kowa yana da haƙƙi a saurare shi idan ya bi matakai da ya dace a cikin jam'iyya ba a yi masa adalci ba kuma bai je an yi masa adalci ba ko bai gani ba to kaga lallai yana da dama ya garza ya zuwa kotu ya je ya nemi haki wanda kuma kotu za ta tabbatar masa matakin da jam'iyya ta ɗauka da kanta za a iya kalubalantar ta kuma kotu za ta yi fatali da ita domin babu yadda za a yi ka daki mutum kuma ka hana shi kuka. Yanzu haka jami'ar ta APC ta ma kafa wani kwamiti na gwamnoni domin sasanta 'ya'yanta ciki ko har da ma gwamnan jihar Adama Sanato Bindo Jibrilla wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. an shakata da faifan waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba jama'a salamu alaikum barka ku da yau barka mu da haɗuwa ta shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sule Mummuni Barma da sauran abokan aiki ke fatan ana shan hantsi lafiya. A makon da ya gabata kun saurari bakonmu Ibrahim Ahmed mai fama da makanta wanda a zantawarsu da Hawa Umar ya yi mata bayani a game da yadda yake gudanar da sana'arsa ta sakar kayan kawar ɗaki a Abuja. Aikin da ya ce ya koya ne daga wani mai gidansa kafin daga bisani ya fara cin gashin kansa. lamarin da ya ƙara ba shi damar bullo da wasu hikimomin aiki domin ƙarawa kayayyakin da yake kerawa inganci to a yau za ku ji hanyoyin da malam ibrahim ahmad ke bi domin shigar da abubuwan da yake kerawa a kasuwanni waɗanda ta hanyar su ne yake ɗaukar ɗawainiyar iyalinsa da wannan sana'ar kamar wasu nasarori kai a sana'ar nan da kake cewa gaskiya kawai dai da eh, nasara dai da ake samu din dai kawai da ake samu wanda ake sayan abubuwan da ake amfani da su na gida din ake tafiyar da harkokin gida da shi shine kawai dai nasaran da na samu akai. kai To idan ka yi wa'annan sake-saken naka ya ake yi kake saidawa akwai wasu mutane wanda ka san su su ne suke baka aikin ka yi ko kuma ya kake kake saidawa. Gaskiya idan na yi dai dama da ke ba saboda matsalar jari ba da yawa nake ba to amma idan na yi ko ɗaya ko biyu haka zan fita da su ne ina ɗan yawo haka gefen titi da ɗan inda mutane suke taruwa kamar ko kuma idan na je masallaci hakan aka idar da sallah zan zo in sa su a gaba ga wanda nake sakawa kuma ga wanda na yi saboda wani in bai ga ina sakawa din ba ba zai yarda da cewa ni nayi ba mm. to a haka ne wani zai gani ya ce yana so in ma ba kalan yake so ba ya gaya mun kalan da yake so in samu in kai mar da haka ne nake samu nake sai da su turka malam ibrahim kana da abun mamaki da dama kamar wasu irin kalubale kuma kake fuskanta ko kuma ka fuskanta wajen koyar wannan sana'a gaskiya wajen koyon sana'an nan da ya ban fuskanci wani kalubale ba ko daya eh, don lokacin da na fara koya din da na ce a koya min din an koya min kuma lokacin ma ba ma da kayan aiki na bane da nashi ne ya koya min. kuma na samu nake yi to amma babu wani kalubale gaskiya sai dai kawai daɗewa da da ake ɗanyi ba a saya ɗin ba shine da kuma dai rashin jari ɗin dan ina san idan da Allah ya sa an samu jarin in zauna guri ɗaya wanda sai dai mutane su ringa zuwa suna saya inda nake. Wani abin da ke zama ci gaba a wajen bakon namu na yau shine yadda wannan sana'a ta taimaka masa a ƙoƙarinsa na nisantar da kansa daga bara bayan la'akari da irin kaskancin da ke tattale da wannan ɗabi'a. wacce ake yi wa kallon madogarar mutanen da ke fama da mutuwar zuciya. Shin ka taɓa yin bara? Eh na taɓa yi gaskiya. To yaya za a kwatanta lokacin da kake bara da kuma yanzu da kake sana'a? Ha gaskiya wannan lokacin ya fi lokacin da nake bara gaskiya ba na samun yadda nake so kamar wannan lokacin a lokacin kan ina dan samun kuɗi to amma gaskiya abin da yanzu da ya fi saboda a wannan lokacin da na ƙasa da ni da wanda ya kai ni da wanda bai kai ni ba zan je in ce ya taimaka min wani guri ma kuma ka je a gaya ma magana mara daɗi bayan haka ma kuma mutane da yawa suna ganin abin bai kamata ba to gaskiya ni dai yanzu kan na fi jin daɗi na ma fi samun ma yanda nake so gaskiya akan lokacin da nake bara din. To alhamdulillah Malam Ibrahim wani jan hankali za ka yi wa mutane wanda za ka ga zuciyarsa ta mutu ba a kama sana'a ba da kuma masu larura irin taka da wacce ba irin taka ba don su tashi su kama sana'a ba wai a ce za a je a zauna ana bara ba. Eh gaskiya sakon da da nake da shi din shine mutum ya kokari ya koya kada mutum da ke akwai wanda suke da ra'ayin cewa ba za su koyi sana'a ba sai suna da kuɗi wanda zai ishe su su yi. to mutum ya kokari ya koya ko da bai da kuɗin da zai ishe shi ya lallaba yana yi a hankali a hankali insha Allah zai samu yanda zai idan zama ba sana'a din akwai damuwa idan misali da a ce kai kake baka ake gwara a ce kai ne kake bayarwa mm. to gaskiya mutane dai su kokari su samu sana'a din shine yafi kyau to malam Ibrahim na gode sosai madalla Allah saka da alheri masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shiri na nakasa ba kasawa ba sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hawa umar da bakonmu ibrahim ahmad da kuma abokan aiki na sashen hausa na muryar amurka ni suleimuni barma ke muku fatan alheri. yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar ghana Daily Guide da mu so sharhin jaridun na yau. Jami'ar NDC sun yi watsi da Bagbin da Spiogabra a wurin babban taron jam'iyyar da aka yi a Trade Fair. Da Today, Tony Edu ya caccaki NDC da baiwa Muhammad Daman yi wa babban taron su da aka kammala yi jawabi. Jaridar da Publisher. Mutum goma sha biyu sun ka a fashewar gasin da ya abku a birnin Kumasi. har yau dai a jaridar ta publisher diyar ghana na kukar a ba su aiki mai kyau wani bincike ne ya bayyana haka in mun koma jami'iyar daily graphic wacce ita ce babbar jaridar kasar ghana babban labarin ta yau shine ba ka da tin nan ba za ka samu ilimin shs wato manyan makarantun sakandare kyauta ba ministar kuɗi ne yake yi wa iyayen yara kashedi jaridar ta ce somi daga shekarar karatu mai zuwa a watan Satumban shekara ta 2019 iyayen yara yanzu tilasu ne su gabatar da tabbaci cewar suna da takardar nan na karbar haraji da ake cewa tin namba kan a amince 'ya'yansu su samu ilimin manyan makarantar sakandare da ake gudanarwa a nan kasar kyauta har yau dai a jaridar ta daily graphic akwai wannan labarin a shafi na 32 jakadu guda uku sun yi bankwana da akufa ado jaridar ta nuna cewar jakadu guda uku sun kammala aikinsu a nan kasar a jiya sun ka kai wa shugaban kasa na na ado dankwa akufa ado ziyarar bankwana a jubilee house sun hada da jakadar irish mr sinhoy da united nations resident coordinator mai hurda kenan na majalisar ɗinkin duniya miss christine evans clark dukkansu suna a nan kasar shekaru hudu da sun ka gabata sai kuma koma jakadan swiss mr marcus na claus paul dugley wadda shi dudu shekara ɗaya da rabi kenan yana a nan. A shafi na 33 kuwa na jaridar ta Daily Graphic wannan labarin ne jami'o'i yanzu su ne za su ɗauki nauyin sayar da forms wato takardun cikawa na kolejojin ilimi jaridar ta ce daga yanzu 'yan makaranta da ke son gabatar da bukatar shiga kolijojin ilimi da a bukaci su sayi takardun cikawa wato forms daga jami'o'i na waɗannan kolijoji ke da alaƙa da su da kuma wannan labari na jaridar daily graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwan allah muktar sashen hausa na muryar amurka accra Ghana. To madalla a gaidar Ridwan Abbas. Yanzu kan ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuke bar mana bisa na'ura. Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Sani Muhammad daga Karma Abuja. bari a amfani da wannan dama in jingin in gafarci ubangiji allah ya gafarta ma shahararren mawakin nan na nijar mamman barka ubangiji allah ka ji kanci da rahama allah ka sa ya huta mu kuma idan ta mu zo allah ka sa mu cika da imani domin rasuwan mamman barka abin alhini a duniya da sauran kasashe na afirka mai magana sani muhammad daga karma assalamu alaikum ne amerika ina fatan a iya min da sako na zuwa ga mai girma shehi gwamnan zamfara ni alai sama'ila tun ga hanya to <clears throat> ya sa kai da yaka neman ya samu ya samu kuma kafin an fara kashi bukata sai ta biya ku huta lafiya assalamu alaikum sunana abubakar ahmadu dan alhazai daga nan abuja ra'ayina shi ne ina kira ga gwamnan jihar mu kebbi state don allah a kai mana ɗauki saboda barayi cin nafa sun dame mu sun daji kamar musamman karamin kuma mahuta zuwa irin su eh, sabon birni irin su marafa da dukkan da sauran yankunan allah ya kara muku lafiya na gode ma'aikatan sashen hausa na biyan Allah ta kan ku alheri. Assalamu alaikum sashen hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora kampala malam Madorin jihar Jigawa. ra'ayi da zan bayyana a yau shi ne game da maganganu da tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP a tiku abubakar yayi game da wani albishir da yawa ma'aikatan gwamnatin najeriya da kuma matasan najeriya to wannan maganganu da kake yi mu 'yan najeriya a matsayin na masu hankali da tunani mun kallaci akwai yaudara a cikinsa yanzu kam lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa ƙasar Saudiya jiya Laraba domin taimakawa wajen rage farashin mai kwana ɗaya bayan da ya ce Amurka ba za ta juya wa riyad baya ba duk da alhakin kashe ɗan jaridan nan na kasar Saudiya da ke zaune a nan Amurka. Daga wurin shakatawarsa da ke Florida, Trump ya yabi Saudiya wanda bayan Amurka ita ce kasar da tafi kowace sai da albarkatun mai a kasashen ƙetare. Gwamnatin shugaba Trump ta ba da karun da aka girke a kan iyakar amurka da mexico izinin gudanar da waɗansu ayyuka da suka jibinci aikin 'yan sanda kuma idan ta kama su amfani da ƙarfi sakataren tsaro jim mattis ya ba manema labarai tabbaci jiya laraba cewa ya samu umarni ɗauke da sa hannun babban hafsan fada white house john kelly ba daga shugaba trump ba na sakarwa da karun kota su gudanar da aiki rundunar sojin ƙasar kamaru ta ce ta ceto ɗalibai tara da aka sace daga makarantarsu a ɗaya daga cikin yankunan da ake amfani da harshen ingilishi inda ake fama da tashin tashina wannan ne karo na uku da aka sace ɗalibai daga makarantu a yankin da ake amfani da harshen na ingilishi cikin wannan watan da wannan ne kuma muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma canza la'asariya za ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka musamman alheri grace abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da injiniya mu na wannan hantsin baba ya ko makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum